zo miya addu'a dan Allah ku taba ni da amin ala dafawa duk wanda ya dafa mana amin Allah gyarawa wanda ya gyara mana amin Allah tsukewa wanda ya tsuke mana amin Allah rushewa wanda ya rushe mana shi kan shi malam nasiru bantex mataimakinsa na farko a kirista ne to idan addinin za a yi mai hana a farkon lamari ba a ɗauko musulmi ko musulma daga kudancin a taimaki addinin ba saboda haka wannan rauni za a yi wa addini ɗaya daga cikin manyan malaman ahalus sunna alkali kuma limami a jihar kaduna alkali abubakar salihu zariya kenan ke jawo hankali akan maganar ɗaukan mataimakin gwamna kirista game da maganar ɗauko mace mataimakiyar gwamna musulma kuwa alkali abubakar salihu zariya cewa ya yi ko shi malam nasiru bai ɗauko ita wannan khadija a matsayin mataimakiyarsa don ya ɗaga addini ba shi ma da bakinsa ya faɗi cewa bai ɗauko ta don ya ɗaga addini ba malamai ne yan bana bakwai sun ji allah kililin kililin suka ƙara wa miya gishiri kuma za su maimaita wannan magana a gaban allah yau malayan fa'u malin wala banun illa man atallaha bi kalbin salim to ko me tsantsar matsayin addini akan kalmar nan Ta sak babu wani abu ko a addinin musulunci da ya taba zuwa da sak babu shi ko qur'ani yakan ce inna hu sabila in ma shakiran wa ma kafura a wurin wa'azi ma kenan man sha'a yumin wa man sha'a yakfur saboda haka waɗanda suke tunanin ayi sak tun daga sama har ƙasa in sun ga sak din ita fi dacewa su je su yi shekara hudu dai za a yi in daɗi za a sha tare za a sha idan azaba za a sha ma tare za a sha jiki dai magayi waɗannan ne fa da sauran batutuwa daban-daban duka a cikin wannan shiri namu na musamman inda za mu tattauna da ɗaya daga cikin manyan limaman masallatan juma'a na jihar kaduna wanda kuma shi ke limancin masallacin juma'a na ɗan kanda da ke nan garin kaduna alkali abubakar salihu zariyan da zai zazzage zallan ayoyi da hadisai da kuma mahanga irin ta addinin musulunci game da cece kucen da ake na tsoma addini a siyasar jihar kaduna Kaduna. Zo miya addu'a dan Allah ku taba ni da amin. Ala dafawa duk wanda ya dafa mana. Amin. Allah gyarawa wanda ya gyara mana. Amin. Allah tsukewa wanda ya tsuke mana. Amin. Allah rushewa wanda ya rushe mana. Amin. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci kuma sannunmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shiri. Shiri na musamman da lokaci zuwa lokaci kan waiwayi batutuwan da kan kai komo a duniyar siyasa. Domin haska wa al'umma mahanga ta gari ko manufa alabashi a samu a inganta rayuwar da suka tsinci kansu a ciki ba ma wai a jihar Kaduna ba a da ƙasa baki ɗaya. Yanzu dai kam a iya cewa ba wani bakon abu bane irin ce-ce cece kucen da ya cika kafafen labaru ba ma dai na al'adan ba ba na zamanin ba. maganar jagoranci ko shugabanci da kuma jawo malaman addinin da suke ta ƙarin haske akan matsaya irin ta addinin musulunci game da maganar shugabanci ko kuma zaɓo waɗanda za su shugabanci al'ummarsu. Wannan batu kuma shine babban dalilin bin ɗaya daga cikin manyan malaman ahalus sunna a jihar Kaduna. Limamin masallacin Juma'a na ɗan Kande kuma alkali Sheikh Abubakar Salihu Zaria wanda ya fara da ƙarin haske akan matsayar addini na ɗauko mace a matsayin mataimakiya. Auzu billahi الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم بعد السلام عليكم الله وبركاته to da farko hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi yana cewa la yuflah wallau amrahum imra'a babu al'ummar da za ta rabauta a ce mace ke jagorancin su manzan Allah ne faɗi wannan a wani hadisin annabi ya ce idza kanat umurikum ila nisaikum fa batanil ard khairun min zahariha idan al'amarin ku ya koma hannun mata to abun ne ku da ranku shi yafi alkhairi da a ce kuna ban ƙasa. amma mu wannan jiha ta mu ta jihar Kaduna jiha ce da Allah maɗaukakin sarki ya sanya mata albarka da ta tattara ƙabilu da yawa ta tattara al'umma da yawa ta tattara addinai da yawa a babi na adalci babu inda mace ta samu kafa ta wurin zama na shugabanci a musulunci Ha Salima, jawo mace a cikin al'amarin shugabanci yahudanci ne dan zaka ji suna cewa what man can do woman can do even ai abin da namiji zai yi mace na iya yin mafiyin shi a ah, to ai ga abubuwa nan da dama nassin alkur'ani Allah ce da mu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa mazaje su ne manya jagorori ogogi akan mata ai Allah ya san da mata kuma ya ce mazan su ne manya kuma a wurin bayanin maza su ne manya akan mata ba a kawo musulmi ko kirista ba saboda haka jagorancin mace a addinin musulunci kada'an haramun ne amma ana tana tunda musulma ce malama amma musulunci gata ne a to ai wannan ba gata bane raunana musulunci akai domin ba musulmai ne kadai a cikin jihar Kaduna ko Najeriya ba da Allah ya ga dama sai ya halicci musulmai zalla a Najeriya ko a jihar Kaduna ko ya halicci kiristoci zalla a Najeriya ko a jihar Kaduna walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a da Allah ga dama dukkan sai ya samu mai imani amma cikin mashi'a ta Allah huwa allazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min Allah shi ya halice mu wasu kiristoci wasu kuma musulmai to a babi na adalci ba gata aka yi musulunci ba a ɗauko mace dan tana musulma a ce wai za ta yi jagoranci alal misali rayuwa tana hannun Allah a ka'ida na constitution na ƙasa sai Allah ya anshi ran mai girma gwamna to wa za a tabbatar ita za a tabbatar to kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kanat umurikum ila nisaikum fa fatanil ard khairun min zahariya idan al'amarin ku ya koma hannun mata abun ne ku da ranku shi yafi alkhairi da a ce kuna ban kasa mace kawai aka ce ba a ce musulma ko kirista ba kaga anan wurin duka in dai al'amari ya shafi bangaren mata su jagoranci mata bangaren su amma bangaren abin da ya shafi al'umma musamman wannan jiha da Allah ya kaddara zaman Sheikh Abubakar Mahmud Guma a cikin ta Allah ya kaddara zaman Sheikh Dahir Usman Bauchi a cikin ta Allah ya kaddara zaman Sheikh Muhammad Awwal Adam Albani a cikin ta Allah ya kaddara zaman Usman Dangungun a cikin ta Allah ya kaddara zaman Ibrahim Zakzaki a cikin ta manyan malamai da bambancin akida da bambancin ra'ayi duka Allah ya sanya zaman su a jihar Kaduna yau a wayi gari wai saboda za a yi wa addinin musulunci rauni a ɗauko mace a ce wai an sako kota ta don a musulunci gata to ba gata ba ne na musulunci amma malam wasu na mamaki ta yaya malamai yan uwanku kuma aka ji suna tallan wannan haja alamu ne na tashin alkiyama kwaɗayin abun duniya ne da san iyawa amma da za ka cir da malamin ka shi ka ce ji tsoron Allah ya kawo maka nassi a cikin alkur'ani ko kutubu sita bukhari muslim turmuzi ne sai abu dawud ibnu maja ko a koma cikin fuqaha'u wallahi sai dai ya mutu bayi da hujjar da zai ce maka ga inda musulunci ya ce a ɗauko mace ga jagora musulmi wai dan ayo musulunci gata a kakaba ta ba wallahi babu an yanzu haka malam suna magana cewa to ai idan an ɗauko mace mataimakiya musulma to wancan kuma ya ɗauko mataimaki kirista saboda haka suna ganin in lalura ce gara a ɗauki wannan ah to larura safiyar musulunci garin da ya fi kowane gari girma da daraja da matsayi inda Allah ije ɗakin da ya fi kowane ɗaki girma da daraja da matsayi inna awwala baitin wubi alin nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqami ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi ala nasi hijjil baiti liman istata ilahi sabila farkon ginin da aka fara yi a ban kasa a doron duniya lallazi bi bakka shine garin makka wa hudan lil kuma shirya ne ga talikai fihi ayatun tun a cikin garin maka akwai ayoyi bayyanannu a cikin ayoyin maqamu ibrahim akwai matsayar annabi ibrahim Allah da kansa ya ce wa man da khalahu kana aminan wanda da ya shiga garin makka amintacce ne walillahi ala nasi hijjil baiti liman istata sabila kuma ga Allah ne ya dora wa mutane su ziyarci ɗakin Allah ga wanda ya samu ikon zuwa an yi lokacin da makullin ka'aban gaba ɗaya a hannun kirista yake wanda ake kiran shi da suna Usman bin Talha bai an shi musulunci ba kirista ne annabi ya aiki sayyidina Aliyu ya je an so masa makullin ka'aba kuma annabi fa shine shugaban musulman duniya ya je ya anso makullin Ka'aba a hannun Usman bin Talha sayyidina Aliyu dan Abi Talib ya tafi wurin Usman bin Talha yace ka bada makulli annabi ya aiko mu yace ba zan bayar ba yace me yasa yace li annahu amanatun indi wannan makullin amana yake a gare ni kana inda jaddi qabla abi tun kakannin kakanni har iyaye har makullin ya zo hannuna ba zan bayar ba sayyidina Aliyu na takamar annabi ne ya aiko shi Usman bin Talha yana takamar amana aka bashi sayyidina Aliyu ya shake Usman bin Talha ya kwato makullin bayan ya kwato makullin ya zo ya buɗe wa annabi ka'aba annabi na zaman tahiya Allah ya saukar masa da inna allaha ya amurukum an tuwaddul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna allaha ni'ma ya'izukum bi inna allaha kana sami'an basira lalle Allah yana umurtan ku ku mayar da amana ga masu ita me rike da makullin nan fa kirista ne a mayar masa da shi wa iza hakamtum bainan nasi in za ku yi hukunci a tsakanin mutane an ta tahkumu bil adl ku yi hukunci da adalci walau kirista walau musulmi inna allaha ya ya'izukum bi ma dalla da abin da Allah yake muku wa'azi da shi inna allaha kana sami'an basira lalle Allah kasance mai ji mai gani sai da na Ali ya dauki makulli ya mayar Usman bin dala ya ce ba zan ansa ba ka shaƙe ni ne zaka zo yanzu ka ce min ga makulli mu je in ga annabin da kace ya aiko ka yana zuwa annabi ya ce Allah ne ya saukar da aya a dawo maka da makulli Usman bin dala dalilin wannan kyautata mu'amalar ya shiga cikin addinin musulunci annabi ya ce wannan makullin zai zauna a hannun zara'ar su har tashin alkiyama sarkin makka wanda ya rasu wanda wannan salmani ya gaje shi ya taba ansha makullin a hannun zuriyar su usman bin talha emirate council nashi gaba ɗaya suka zauna suka kawo masa hadisi manzan Allah sallallahu alaihi ya ce za a bar wannan makullin a hannunsu har tashin alkiyama to babi na adalci gashi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da kiristoci kyakkyawan mu'amala har ta sa sun shigo addinin musulunci amma mu kuma yau gashi muna ta kyamatar mutanen nan muna ta tunkuɗa su muna fitar da su daga cikin mu kuma Allah shi ke bada mulki a nan jihar Kaduna an yi gwamnoni da suka yi mataimaka waɗanda suke kiristoci makarfuna na ciki yayi da mataimakin shi kirista na madina ciki ya yi da mataimakinsa kirista ya ƙara gaba Allah ya ɗora kiristan ya jagorance mu ya gama rayuwarsa ya tafi kuma aka samu mukhtar ramadan yaro shi ma ya biyo bayansa ya yi da kirista ya tafi shi kanshi malam nasiru bantex mataimakinsa na farko ai kirista ne to idan addinin za a yi me ya hana a farkon lamari ba a ɗauko musulmi ko musulma daga kudancin a taimaki addinin ba saboda haka wannan rauni za a yi wa addini zama ake yi da ma'abota al'amari yanzu yanzu da ta ɓaci ai mu da kuke ganin almajirai ne abu ne da ya shafi ɓangaren mu ai kaga kun ga neman mu kuka yi to amma bai yiwa a ce ana gudanar da aikin gwamnati da isa da iyawa ganin kowa ba kowa ba dole a samu matsala matsala da aka samu da kudanci tun fara safiya addinin musulunci bai taba zama lafiya da waɗanda suke ba a cikin addinin musulunci ba yau a zauna lafiya gobe a tashi hankali yau a zauna lafiya gobe a tashi hankali haka za a yi ta gangandawa har lokacin da kiyama za ta tsayi a yi musuluncin dole wanda ya ce bai yin musuluncin ko ya laɓe a bayan bishiya bishiya Allah zai bata ikon yin magana ta ce ga wani kirista ya laɓe a na zo ka gan shi alagabtu malam yanzu an kai lokacin da ake ganin kamar kusan fagen ya koma naku saboda tantance wannan abu wanda haske zaka ka haskawa al'umma jihar Kaduna game da zaben nan don an riga ga an buga kwakwalen mutane musamman almajirai waɗanda ba su zurfi a karatun nan ba to abin da zan gaya wa mutane tsakani ga Allah malamai shugabannin addini su ji tsoron Allah wallahi duk fitinar da ta faru a Najeriya a siyasance malamai ne ke kunnata kamar ya yawa yanzu wannan al'amari da aka shigo da shi maimakon a zo a zauna ai muna da mahaɗa. muna da majalisar limamai da malamai sai a kai al'amarin zuwa gare su su shugabanni su tattara mu su zauna da mu menene shawarorin mu akan wannan al'amari amma kowane malami sai ya shiga midiya ya faɗi abin da ransa yake so da ya ji alat kililin kililin a cikin account ɗinsa to wannan gwanin nasa ko da za a hallaka al'umma gaba ɗaya tun da shi sa ta biya to al'umma su shiga fitina ba damuwarsa ba ina kira ga malamai su ji tsoron Allah su fito su gaya wa mutane gaskiya Allah ya kaddari Najeriya zama ne tsakanin musulmai da kiristoci to kuma yana cikin adalci a bayuwa kirista haƙƙinsa shi ya sa ma shugaban ƙasan da aka ce ya ci zaɓe general muhammad buhari ya ɗauko mataimakinsa kirista a kiristan kuma ya ɗauko babban malamin kirista babban malamin kirista ma wanda coci coci sama da ɗari suke ƙarƙashinsa kaga wannan adalci ne ya sa ya ɗauko wanda ba addinin su ɗaya ba domin a ƙasa ta samu zaman lafiya ai an ce shi wanda aka ɗauko a kaduna mataimakin kamar yana da jibi da wani wanda ake ganin sun tada hankali a kudancin kaduna wannan ƙage ne da yarfan siyasa a cikin ayyuka na da ne na alƙalanci na zauna a zangon kataf na yi alƙalanci a kotun zangon kataf kuma wannan bayan Allah lokal gammen suka hada wannan yarensa daban wancan yarensa daban ba su da wata alaka kuma ka kaddara ma shi dan dan zamanin lokot ne bai iya zama mutumin kirki dan babansa ya zama mutumin banza wannan sahabban da kaji ana ta faɗi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dukkan su ba asalin su ba musulmai bane daga bayan da suka anshi musulunci to wace irin mu'amala zamu yi da waɗannan kafirai har mu tallata musu addini addininmu na musulunci su shigo cikinsa koko da irin wannan kyamar da irin wannan sharrin da kazafin da yarfan siyasa har ana jin shi a bakunan malamai waɗanda ba huruminsu ba ne ba ɓangarensu ba ne a jiwo irin waɗannan maganganu suna fita a bakunansu saboda haka wannan yarfa ce ta siyasa da kage da ake jefawa ya zuwa yanzu dai a jihar kaduna da yawan al'umma musamman ma dai masu sauraron kafa labaru da kuma waɗanda ke shirin kaɗa ƙuri'a a ranar zaɓe na ta tunkuɗa tamboyi da tantama ko ta baba akan waɗanda suka taso da maganar saka addini akan maganar zaben shekarar tara nan da za a yi na gwamnoni a ranar asabar da ke tafe wanda wannan ne kuma dalilin da ya sa wannan shiri ya nemi jin ta bakin alkali kuma limamin limamin Juma'a Sheikh Abubakar Salihu Zaria game da yadda aka yi ma kawai daga ɗakko mataimakiya musulma aka mai da abin addini. dalilin wannan abin ne aka samu wasu gurɓatattun malamai 'yan duniya 'yan bana bakwai 'yan bani na iya suka cusa wannan ra'ayin amma ko shi malam nasiru bai ɗauko ita wannan khadija a matsayin mataimakiyarsa don ya ɗaga addini ba shi ma da bakinsa ya faɗi cewa bai ɗauko ta don ya ɗaga addini ba malamai ne 'yan bana bakwai sun ji alat ƙililin ƙililin suka ƙara wa miya gishiri kuma za su maimaita wannan magana a gaban Allah yau malayan fa'u malin wala banun illa man atallaha bi kalbin salim ina mafita ga al'ummar jihar Kaduna game da yadda yanayin wato yanayin yadda ake tafiya musamman wasu na ganin cewa malamai dai su mutane suke sauraro malaman nan sun zo sun kashe gida biyu menene mai saro zai tantance tsakanin gida biyu nan da aka kashe aka rabu ita gaskiya ba ta buya innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun ita halas a bayyane take kuma haram a bayyane take ga Isa Ashur ga Malam Nasir ɗan Rafa'i dukkan su duk wanda Allah ya ba gwamna shine overall ko mataimaki musulmi ko mataimaki kirista shi dai gwamna shi ke da wuka da nama to jama'a za su dubi cikin mutanen nan guda biyu dukkan su musulmai ne wane ne ya cancanta a zaɓa wake taimakon addini wane ne ya san darajar magabatansa wake jawo mutane a jikinsa ya san matsalarsu su ma su san tashi wane ne ya buɗe kafofi da zai ƙulla alaƙa ya ma kowane ɓangare adalci akan abin da ya shafe shi wane ne mutumin da yake damuwa da damuwar al'ummarsa wane ne wanda idan zai yi abu zai yi shawara domin a samu kyakkyawan mafita ba wai zai nuna isa da fawa da jiji da kai ba to a cikin waɗannan mutanen guda biyu mu ji tsoron Allah mu tantance wake tausayin na ƙasa da shi yake girmama na sama da shi shi ne sai mu zaɓai ɗauko Khadija ba laifi ba ne haka kuma ɗauko Katon ba laifi ba ne kowanne yana da hurumin da zai ɗauki abin da yake so constitution ya bashi dama amma a so ko maganar addini a ciki wannan ba zai taɓa yiwuwa ba ila ya mace domin waɗanda suke cewa an zo ne don a ƙarfafa addinin yanzu mu a cikin musulunci muna da manyan ƙungiyoyi guda biyu akwai ɗariƙa akwai izala tsakanin malam nasiru da isa ashiru a cikin su biyu wane ne wanda yake halartar hidindimun addini sauka karatun alkur'ani da ake a makarantu yaye ɗalibai da ake yi gina masallatai gina makarantu wane ne wanda yake halartar taron zikiri ko maulidi ko wa'azin jiha ko wa'azin ƙasa da makamantansu wane ne wanda idan rashin lafiya ya kama wani ake da hanyar da za a kai masa koke ya taimaki al'umma wane ne wanda zai ɗauki nauyin matasa da ba su da abin yi ya koyar da su sana'a ko ya biya musu makaranta scholarship su je su karo karatu ko makamancin haka to cikin su biyu mu tantance mu mu ji tsoron Allah mun san wane ne in ma addinin ne yake kusa da addinin a cikin su biyan abinda mutane ya kamata a sanar da su kenan kuma wannan shine haƙƙin da ke kan malamai amma malamai sun zama suna faɗin abin da su a cikin zuciyarsu sun san ba haka yake ba kuma nassin alqur'ani Allah ya ce ya na amanu lima taquluna ma la taf'alun ya ku waɗanda kuka yi imani dan me kuke faɗin abin da ba ku aikatawa kuma kun san ba zai yiwu ba kuma abin ba haka yake ba kabura makatan inda inda Allah an ƙulu ma la taf'alun ya kai matuƙa mafi girman zanibi a wurin Allah mutum ya faɗi abin da ya san ba haka yake ba saboda haka mu ji tsoron Allah iyayenmu malamai da ƴan uwa na almajirai a fito a gaya mutane gaskiya cikin mutanen nan guda biyu wane ne ake sa rai zai zama rahama ga al'umma wane ne ake sa rai zai zama bala'i ga al'umma sai a zaɓe shi a cikinsu mutumin kirkin ciki shi za a zaɓa saboda haka maganar wani a shigo da rigar musulunci a mu ai mu isa shi ke kan gaba a musulunci in shi Allah ba gwamna malam nasiru shi ke kan gaba a musulunci in shi Allah ba ya gwamna saboda haka mu ba mu da wata matsala a jihar Kaduna duk yan takarar nan guda biyu musulmai ne kuma ba jam'iyya yanzu ake duba ba ana duba kyakkyawan ɗabi'a ne da kyakkyawan hali ita jam'iyyar APC da jam'iyyar PDP in hiya illa asma'un sammai sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan waɗannan sunaye ne muka sa su mu da iyayenmu ba aya aya ba hadisi babu ayar PDP babu ayar APC a cikin Alkur'ani amma akwai wanda ake kyautata wa zaton alkhairi wanda ake kyautata wa zaton alkhairi a zabe shi a cewa ake ayi sakkawai tunda dai an zabo daga sama a tafi a gangar ayi sak din a gacak a yi sak a gacak babu wani abu ko a addinin musulunci da ya taba zuwa da sak babu shi ko qur'ani yakan ce inna hadaina hu sabila imma shakiran wa imma kafura a wurin wa'azi ma kenan faman sha'a yumin wa man sha'a yakfur wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya ce saboda haka waɗanda suke tunanin a yi sak tun daga sama har ƙasa in sun ga sak din ita tafi dacewa su je su yi shekara hudu dai za a yi in daɗi za a sha tare za a sha idan azaba za a sha ma tare za a sha jiki dai magayi jiki magayi kuma wai banda abin mamaki da abin tambaya su malaman nan da suke wannan abin kusancin isa ashiru da malam nasiru yan rafa'i ya fi kusancinsu da su waɗannan yan takarar guda biyu an yi lokacin da da isa ashiru da malam nasiru yan rafa'i da a jam'iyya ɗaya suke ta pdp kuma an yi lokacin da suke apc tare yanzu ne wani sauyin yanayi ya zo kuma wani yanayin zai kuma zuwa su ƙara haɗewa ku kun zo kun farraka kan al'umma su kuma sun je can sun haɗe a mahaɗarsu saboda haka a cikin su biyun nan a dubuwa ce wane ne zai zama rahama ga mutane wane ne ake sa rai zai kwato wa mutane haƙoƙinsu ya dawo musu da shi ya tausaya wa na ƙasa da shi ya girmama na sama da shi ya buɗe alaƙa tsakaninsa da mutane suna jin shawarwari yana karɓan shawarwari a wurinsu to sai a zaɓe shi kuma shi kanshi shugaban ƙasa general muhammad bukhari ai yayi kira ya ce duk wanda bai cancanta ba ko ake zarginsa da wani mugun abu ko almundahani ko a jam'iyyar sai ke ce kar a zaɓe shi ka ko ga kaf a jam'iyyar APC ba mu da wani wanda ake kyautata wa zaton aminci da ya wuce shi janar Muhammad Buhari saboda duk waɗanda suka dawo jam'iyyar APC dai asalin su matushiyar su dai Hajiya PDP ne daga gurin ita Hajiya PDP suka fito saboda haka jama'a su ji tsoron Allah su zaɓi abin da zai zame musu alkhairi a cikin rayuwa tsawon waɗannan shekara hudu in Allah ya sa muna rayu in mun koma zuwa ga Allah mun gaya wa jama'a gaskiya wanda ya ɗauka ya aiki da ita fa ni'ima wanda kuma ya fi son zuciyarsa to yana tare da damuwa malam ah, zan so ka duba irin cece kuce da cacen bakin da ake ta yi akan abin da ya shafi malamai da aka kora da ma'aikata da wasu ke ta kallon malamai suna cewa a yi haƙuri gyara aka yi wasu kuma suna ganin ba a duba rayuwarsu ba babu shakka akwai gyaran da ake zuwa da shi amma manufar ba gyarar ba ne barnaci. a ƙa'ida ta rayuwa ko a addinance ko a siyasance ba ka cire mutum a kan hanyar cin abincinsa sai ka nema mai wata a cikin wannan jiha mai albarka ta kaduna muna da ministry of works kwashe shara da ire-irensu idan an ga malami bai cancanta ya koyar ba wanda kuma ko an tura shi ya je ya karo karatu ba zai fahimta ba a tura shi ministry of work ya je ci gaba da kwashe shara mana ai ya fi a ce zaune kawai yake bayi da abin yi idan kuma zai iya ƙaro karatu ya zo ya ci gaba da karantarwa doka ta ba shi dama a ba shi dama ya je ya ƙaro karatu wanda kuma ya ci a bashi ya koyar idan kuma an ga ma'aikatan sun yi yawa to idan an sallame su a ɗauki haƙƙinsu a basu a ɗau haƙƙi a basu wannan shine abin da zan yi tsokaci wanda duk aka kora aiki haƙƙinsa a ɗauka a bashi shine gyaran farko da za a yi a cikin wannan wata wallazi nafsu muhammadin biyadihi ina rantsuwa da ubangijin annabi muhammad ubangiji na na ga ɗaya daga cikin ma'aikata da aka kora yana sai da rake yana kankara rake yana kuka har zan tafi sai na dawo na tambaye shi sai samun kuka ya ce dami ɗaya ya siyo din raken lalatacce ne kuma ya riga ya kankari sai na ce to ka kalli gabas kai addu'a Allah zai sama maka mafita ya zo ya gaya min cewa cikin makwabtansa wani ya fitar da zakka ya bashi zakka ta naira dubu goma na ce to kaga amfanin addu'a kenan to irin waɗannan mutanen waɗanda ba su da abin yi su ne suke shiga wata mummunar ɗabi'a ko su faɗa wata mummunar hanya saboda karancin imani don ba kowa ne yake da imani ba wani ga ɗoyiniyan iyalansa ga na 'yan uwa ga na mahaifa ba abin da ya dogara da shi illa wannan aikin da aka korai a kai ba a bashi haƙƙinsa ba kun ba a nema mai wani ba wannan kuskure ne gyaran farko da gwamnati za ta yi idan ta sallami mutum akan aiki ta ɗauki haƙƙin shi ta bashi akwai maganganu guda biyu magana ta farko mutane su ji tsoron Allah su kiyayi jifan yan uwansu da mummunan lafazi su kiyayi jifan yan uwansu da munanan lafazza mutum ya fito takara a jefa masa wani sharri kamar dan takarar gwamna na bangaren pdp ana zargin wai dan shi'a ne wanda kuma a baya shi kan shi malam nasir yan rufa'i an masa irin wannan zargin a 2015 ban mantawa shak yusuf sambar gacikum shi ya hau kan mimbari ranar juma'a yayi wa'azi ya tsarkake shi ya ce ba dan shi'a bane tare da sauran maluma amma yana hawa su aka fara watsawa ƙasa ido saboda haka duk wanda ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ayyara akahu bi dhanbin lam yamuta ta'i amaluhu duk wanda ya jefi dan uwansa ya aibanta dan uwansa da wani laifi wanda wannan mutumin bai ji ba bai gani ba to kan ka mutu ko kai ko zara aka sai kun faɗa ma wannan laifin saboda haka ina kira ga al'umma su ji tsoron Allah a kiyayyar fan siyasa in malam Nasir bai yi Abubakar a ce yayi idan Isa Ashir bai yi Abubakar a ce yayi idan kuma sun yi kar a ce ba su yi ba mu ji tsoron Allah mu tsare wannan kira na na karke don Allah don girman Allah mu zauna lafiya a yi zaɓe lafiya a ƙare lafiya sai da zaman lafiya ake addini sai da zaman lafiya ake cin kasuwa sai da zaman lafiya ake mu'amala sai da zaman lafiya ake aure sai da zaman lafiya likitoci ke samu su duba mara lafiya idan ba zaman lafiya duk abubuwan nan da na lissafa da waɗanda ma ban lissafa ba wallahi ba za su samu ba yanda zaben da ya gabata aka yi shi lafiya to wannan ma muna kira ga al'umma a yi lafiya a kare lafiya assalamu alaikum rahmatullahi limamin masallacin juma'a na dan kanda da ke garin kaduna kuma alkali sheik abubakar salihu zariya kenan lokacin da yake zazzago zallan ayoyi da hadisai da kuma ba da fatawa na irin abubuwan da ya kamata a kalla a kan maganar zaben shugabanni tare da jawabin jawo hankalin al'ummar jihar kaduna cewa duka 'yan takarar nan fa musulmai ne kuma kowa aka zaba dai musulmi ne zai jagoranci wannan gwamnati a yi taka tsantsan kada a tada hankalin da zai jawo jalli jogar hallaka mutane da ba a ji ba a gani ba kuma duka duka a anan zamu karkare wannan shirin namu na wannan rana a madadin dukkanin wanda suka taimaka wajen ganin wannan shiri ya zo muku musamman ma dai dimbin musulmi mata da matasa magoya bayan ganin an kawo sabon sauyin da zai samar da sa'ida a jihar Kaduna ni Isa Lawal Ikar na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani lokaci idan Allah ya sake sada mu zo mi addu'a dan Allah ku ta ni da amin ala dafawa duk wanda ya dafa mana amin Allah gyarawa wanda ya gyara mana amin Allah tsukewa wanda ya tsuke mana amin Allah rushewa wanda ya rushe mana amin zo biya